addu'a ta gaba Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina kulura zaka iya tsayawa anan kana yin alwala kawai kace ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka gama sai ka tashi kai tafiya ka sai magana sallah to akwai kuma wata riwayar da ba wannan bane ba Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina anan ake tsayawa ƙarin waje alni min ibadika salihina hadisin za'ifi ne bai inganta ba so iya nan za ka tsaya allahumma ja'alni min tawabina wa ja'alni min almutafahirina shikenan gajeriya ba ta da tsawo sahabin wannan hadisin shine umar dan khattab shi ya ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi ya allah ka sanya ni cikin min tawabina masu yawan tuba at-tawwab wato na jam'i ne na at-tawwab abinda ake nufi da tawwab sifa ce ta mubalaga na at-taubatu wato yawan tuba kenan abinda ake nufi da at-taubatu a larabci ar-ruju'u min al-ma'siya ila ibadati tillahi ta'ala ko ila ta'ati ka bar saban Allah ka dawo yi wa Allah da'a malamai suka ce tuba din nan dole ne shi yasa ya kamata ka nemi Allah ubangiji ya sanya ka cikin masu yawan tuba waj'alni minal mutatahhirina ya Allah ka sanya cikin masu yawan tsarki da tsarkaka tsarkaka a aqida tsarkaka a gangan jiki ya Allah ka sa an zama kazani tuban nan wajibi ne ta kasu kashi kashi malamai sun ce akwai tuban da bawa zai yi tsakaninsa da Allah wannan bai shafi hakkin ɗan adam ba Allah ka shiga gonarsa ka keta ta to akwai sharuɗa guda uku na farko a wato mutum ya daina saban sharaɗin farko ka daina saban mana tuba ba ta karɓuwa sai in ka daina saban kar wani ya zo ya ce ya tuba amma yana ta aikata wannan saban kuma na biyu ya yi nadama kan aikata saɓan, ka ji cewa kai kai ko me yasa ka aikata wannan saban